This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi da Hashin Gumal tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau ranar Litinin ɗaya ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa halin kunci da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suka samu kansu ciki ya haddasa afka rumbunan ajiyar abinci da wawashe su a jihar Kebbi. haka kuma za a ji cewa a yau ne mabiya addinin kirista suke bukukuwan ista a faɗin ƙasashen duniya ciki har da najeriya sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kwari zai mana. albarkacin watan ramadan mai alfarma za mu ji karatun alkur'ani daga yara manyan gobe amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Litinin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin hana kafar Aljazira watsa shirye-shiryenta a cikin Isra'ila. Tashar ta'addanci ta Aljazira ba za ta sake watsa shirye-shiryenta daga Isra'ila ba. Na ƙudiri aniyar ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba bisa ga wata sabuwar doka don dakatar da ayyukan tashar a cewar Netanyahu a wani saƙo da ya rubuta a shafin sada zumunta na X. da safiyar yau ne majalisar dokokin kasar ta zartar da kudirin dokar wanda ya ba gwamnati damar rafa kafofin yada labaran kasashen waje da take ganin suna barazana ga tsaron kasar matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u saba'in ko da yake wasu su goma kuma suka ki amincewa da shi ya ba firayim ministan kasar da ministan harkokin sadarwa ikon rufe kafafen yada labarai na ƙetare da ke isra'ila idan sun ga za su iya kawo barazana ga tsaron isra'ilar dama ɗazinatan yahu ya sanar da cewa zai sake farfado da ƙoƙarin rufe kafar yada labaran a cikin isra'ila rundunar sojan isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin shifa da ke arewacin gaza bayan kammala wani aiki a can. janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a gaza bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci rundunar sojan isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa. an dai gano gawarwakin mutane a ciki da wajen harabar asibitin yayin da mutane ke komawa wurin bayan janyewar tankokin yaƙi da sojojin isra'ila rundunar sojan amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke ƙarƙashin ikon mayakan hufe a yemen tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta tsakiya da ake kira centcom ta fitar ta ce dakaranta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen a saman tekun bahar maliya ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi a ranar asabar ne dai aka lalata dakan jiragen guda biyu waɗannan ayyukan na da mahimmanci don kare sojojinmu da tabbatar da 'yancin bi ta wurin da jiragen ruwa da kuma tsare hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa musamman don amurka abokan haɗin gwiwa da 'yan kasuwa a cewar rundunar ta centcom hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwa ta birtaniya bata bayar da rahoton wata barazana ga jiragen ruwa a yankin ba a lokacin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama a jiya Lahadi yayin da suka shirya kai wani harin ta'addanci wanda aka dakile sun samar da kudade da makamai don mummunan harin da aka kai a wani ɗakin wake-wake da raye-raye a birnin Moscow a watan da ya shuɗe. sama da mutane 150 ne aka kashe a lokacin da wasu 'yan bindiga suka afka babban ɗakin taro na crocus city hall a ranar 22 ga watan maris kafin su bankawa ginin wuta wannan dai shine hari mafi muni da aka gani a rasha cikin shekaru ashirin a cikin wata sanarwa da hukumar fsb ta fitar a yau litinin ta ce ta kama wasu mutane hudu kwana ɗaya da ya wuce a yankin dagestan waɗanda ke da hannu dumu-dumu wajen samar da kuɗaɗe da hanyoyin ta'addanci ga waɗanda suka aikata harin ta'addancin ranar 22 ga watan maris a moscow a jiya lahadi kwamitin yaƙi da ta'addanci na rasha ya ce ya kama wasu mutane uku da suke shirin aikata jerin laifuffukan ta'addanci. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. Halin kunci da tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suka samu kansu ciki na ci gaba da ingiza su aikata dukkan wani abu da suke tunanin zai iya kawo musu sauƙin rayuwa. kamar yadda mutane suka afka rumbunan ajiyar abinci suna wawashe abincin da ke ciki irin hakan da ya faru a baya bayan nan shine wanda ya faru a jihar kebbi inda jama'a suka wawashe abinci da dangwata ya bayar don rabawa talakawa daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton afkawa rumbun ajiyar abincin da wawushe abincin da ke ciki ya biyo bayan zargin da jama'a suka yi na cewa dangote ya bayar da abincin arabawa talakawa kyauta amma sai suka ga manyan mutane suna zuwa suna faka motoci suna kwasar abincin an bar talakawa a igiyar iska na dangote ba da wa gashin shinkawa hoton buhun akwai rubutun dangote kuma sunan shi ne kuma an rubuta not for sale ba ta sai suwa bace ta ci. to talakawa sun yi yunkuri don su taho a basu su kuma manya marasa ci gaban son jiha sun ɗauko motocinsu daga mai faka helos sai mai faka for oasis na rance da allah ban talakan da aka ba ko buhu ba suna na suna a abisu ga mota suna zuwa inda suka ga dama da abisu sai dai kwamishinan yaɗa labarai na jihar kebbi yakubu ahmad ya ce ba haka lamarin yake ba ba wannan karo farko aka yi ba an taɓa yi gwamnatin jira Jos ta taɓa kaya wanda kusa ya gata na baya ta shi da babban da suka wuce ba taɓa samu yin wannan ba kuma wannan da ya faru da aka da daddare aka yi shi wato ma'ana dai mun yi imanin cewa haɗin kai ne aka yi na wasu ƙungiyoyi ko mutane da ke neman dama kare doka ko neman ba gwamnati ah, ba ta gwamnati suna ko kuma yin sata lamarin da ya suma tura na asabar ya sa ɗaukar matakin girke jami'an tsaro domin su hana wa wasar abinci da kuma kwantar da hankali inda jami'an tsaro suka danka harba barkonon tsohuwa da kuma harbi cikin iska har ma an samu rahoton salwantar rayuwar mutum ɗaya. kuma ina kan binciken tabbatar da haka amma in ma ya faru ni na imanin cewa magana ce ta ta harbi wanda yadda abin ya taso dole ne hukumar matakin da ya dace in ba haka ba za a kai ga rashin rayuka da dama in ka tuna na gama ka an samu rashin rayuka dama a makaranta jami'an kula da cibiyar dangote a jihar kebbi injiniya adamu attahiru ya tabbatar da cewa mutane sun kasa hankuri ne abincin ya kai gare su bayan da aka kaddamar da shirin rabonsa shi yasa suka dauki wannan matakin mun ce musu waɗanda aka yi kwamishinin waɗanda aka yi launching ne kawai aka yi so kowa zai samu to sai suka kasa hakuri kamin duk a harga sun yasa shi komi da komi tun kafin faruwar hakan dai gwamnatin jihar kebbi ta samar da abinci domin rabawa ga jama'a don rage daɗin tsadar rayuwa kamar yadda wannan magidanci ya ce ya samu abincin an dai ba da tallafin gashi nan wanga dai da har mu biyu an kaba shi sannan kuma mai yawa an ba da kamar duk wannan abin ga keji din nan an ba da mutum biyar a ba su 25 keji din nan shi aka ba da dawa ce ni samu gaskiya sai dai masu lura da lamarin yau da kullum kamar comrade muhammad bello umar na ganin abin da magidanci ɗaya ke samu wurin rabon abincin bai taka kara karya ba kuma ya zama tamkar na suna ga gwamnati kila mutum yana da kusan ɗa shidda ya shekara kila ishirin yana aikin gwamnati ka ɗauko sa'i guda da rabi na shekara ka bashi sannan ka ce ka bashi palliative da ni yake murna da ni yake marmari wannan fata ma gwamnati suna ɗaya na. irin wannan yanayin ne jama'a suke ciki a jihohi daban-daban na najeriya inda gwamnatoci ke cewa suna kashe makudan kuɗaɗe don tallafawa jama'ar su su fita daga cikin wannan ƙangin rayuwa sai dai ko tallafin kan iya fitar da jama'a daga wannan ƙangin tambaya ce da lokaci kawai kan iya ansa ta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. a gai da Muhammad Nasir. A yau ranar Litinin ne mabiya addinin Kirista suke bukukuwan Esta a faɗin duniya ciki har da Najeriya. Kamar yadda za a ji daga wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambuwal. A yau ne mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Esta Monday a faɗin kasashen duniya ciki har da Najeriya. kafin wannan rana ta ista da kiristoci sun yi azumin kwanaki arba'in tare da yin wasu ibadu kamar ash wednesday good friday easter sunday da dai sauransu wasu daga cikin mabiya addinin kirista sun yi magana a game da ranar easter easter to me is to celebrate my salvation madam antonia akinkwelu ya ce bukin easter a wurinta shine ta yi bukukuwan gice isa almasihu da tashin sa domin su tare da yin ceto ta bukaci kiristoci da su mayar da hankali wajen tsoron Allah su guji aikata laifuffuka. Adele ya ce an kafa wa Isa almasihu kusoshi inda an ka gice shi saboda mu mu rayu amma kwanaki uku ya sake tashi daga mutuwa don ceton mu. Uh, da yake magana a game da ranar ta Ista, Pasto Baiwadon Adekoya ya bayyana cewa da Isa almasihu bai zo a duniya ba da 'yan adam sun tabbata a cikin wuta. Jesus Christ came to save the world. Assuming he did not come to die for our sins of the cross of Calvary, all of us who believed in him will have died and perished forever in hell. Pastor Bewodon Adekoya ya ce Isa almasihu ya zo ne ceton duniya. A ce bai zo ba ya mutu saboda zunuban mabiya dukkanmu da muka yi imani da shi da mu mutu mun wama a cikin wuta har abada. Ya yi kira ga mabiya addinin Kirista da su ci gaba da nuna biyayya ga Isa almasihu almasihu mai ceto kana su rike addinin su saura kafa position themselves before god to continue to enjoy the benefit of redemption har da jin tsoron Allah a kowace shekara da yi mabiya addinin kirista suna bukukuwan ista a dukkan kasashen duniya Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gai da Hassan Umar Tambuwal, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Za a iya samu a tashar mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukanmu na kafafin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. Muna nan muna tafiya sai aka ce to duk kasuwan ma ake bukata za a rusa. Gwamnati allocation ta bayar muka gina shagunan mu kashi casa'in duka 'yan kasuwa ne suka gina da kuɗin su. To yanzu abun da ake kokari a yin nan ba mu san mutum nawa ne suke da karfin iya sayan fili har su yi gini ba. 'Yan kasuwa kenan a jihar Adamawa ta yankin Arewa arewa maso gabashin najeriya suke bayyana yanayin zilimi da suka shiga game da yunkurin gwamnatin jihar na rusa musu kasuwa a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina madalla masu ware batun mallakar ƙasa domin gina gida ko kasuwa ko kuma masana'anta ko kuma ma filayen noma na ci gaba da zama babban kalubale a sassan duniya musamman a ƙasashe masu tasowa irin na afirka kamar irin su najeriya da takwarorinta. a jihar adamawa ta arewa maso gabashin najeriya 'yan kasuwar jimaita ne da ke yola fadar gwamnatin jihar suka shiga yanayi na rashin tabbas biyo bayan yunkurin gwamnatin jihar na rusa kasuwar da suke hada-hadar cinikayya da kasuwanci a cikinta. Suna Faisal Loko ni ne adama na Adamawa GSM Marketers Association. Bayani ya zo mana a cikin kasuwa akan cewa bayan sallah da sati biyu za mu tashi to ba a nan gizo take saka ba. Kafin kasancewa a lokacin mun zauna eh, zama ya kai zuwa goma zuwa yanzu da mu da kwamishina akan cewa an zo da bayanin cewa za a yi flyover na Mubiran About wanda gwamnati ta nema za ta yi gidan sama a Shopping Complex. To a wannan kwamishina ya sanar da mu cewa mu gaya wa mutanenmu na cikin kasuwa wanda suke suke da shaguna na waje kan cewa gwamnati tana bukatar wannan shaguna za ta inganta ta ta yi gidan sama hawa biyu saboda ita ma gwamnati ta samu saman kuma masu shagunan kasa an tabbatar da cewa za a ba su shagunan su na kasa to sakamakon haka muna nan muna tafiya sai aka ce to duk kasuwan ma ake bukata za a rusa to har yanzu dai na magana da nake gaya maka babu wani takarda da ta zo daga ko ofishin gwamnati ko wata takarda da ta nemi yarjejeniya tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa ganin cewa ga abun da za a yi musu ko na gyara kamar mutane nawa suke da shaguna waɗanda suke cin abinci a wannan kasuwa sun kai nawa gaskiya a kasuwan namu ba za a rasa mutane saboda dubu talatin ba ma saboda ko munan gsm a gsm kadai za a samu mutane misali kamar dubu goma sha takwas akwai teloli a cikin kasuwa akwai yan nama akwai masu provision da sauran sana'o'i da muke cikin kasuwa da su a matasa da muke tare da su kusan wannan kasuwan za ka samu in mutum yana da shago yana da yaransa biyu ko uku to akwai wanda suka jingina da wannan shagon mutane shida shi ma alhaji lawan suleiman jigo a cikin wannan kasuwa ta jimaita shopping complex ya ce babban abin da ke damun su ko kuma yake ci musu tuwo a kwarya shine rashin cikakken bayanin makomar 'yan kasuwar bayan gwamnatin jihar ta adamawa ta kammala aikin sabunta waccan kasuwa. Wannan kasuwa ce wadda gwamnati allocation ta bayar muka gina shagunan mu saboda ginin ta bai wuce kashi goma cikin ɗari na gine-ginen da suke cikin kasuwan ba kashi casa'in duka 'yan kasuwa ne suka gina da kuɗinsu sannan kuma da ta tashi cewa za ta canja tsarin ginin ba ta ba mu wani cikakken bayani na yarjejeniya tsakaninmu da su kasancewa mu muka gina shagunan da kuɗin mu ba wannan shine ya tayar mana da hankali kuma muke neman mafita kuma muke roƙon gwamnati mu yan adamawa ne mu ma ƴaƴanta ne muna karkashin ta ta duba irin hali na matsin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya kwamishina ya tabbatar mana da za a mayar mana da shagunan mu amma kuma ba a yi shi a rubuce ba saboda haka ba mu da wani evidence ba mu da wani madogara ba mu san fate namu ba tunda magana ne kawai aka yi a baki na biyu kuma ni personally na tambaye shi kwamishina menene matsayin shagunan mu idan mun dawo za a bamu ne a bamu ki kawai mu shiga ko za a ce mu saya ko kuma za a ce mu kawo wani kudi ya ce lokacinsa bai yi ba kwatsam kawai sai muka ji an ce mu tashi ba tare da wannan yarjejeniyar mun fahimci juna ba wannan shine ya daga mana hankali. To akwai bayanin bangaren gwamnati akan wannan batu a dakace mu. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. Masarai Dr. Isha John Jabari da ke zaman kwamishinan ciniki da kasuwanci na jihar Adamawa ya ce katafaren aikin kawata birnin Yola da gwamnatin jihar ta bujiro da shi shine ya shafi wannan kasuwa ta Jimaita. kuma a ƙarshen aikin za a yi wa kowa adalci. Shi ne ya sa aka ce dole ne wayanda suke ciki yanzu za su tashi mun samu sabon wuri wanda za a ba su wuri su zauna temporary a can kasuwan fuluja kame a gama sabon kaso da ake yi bayan da an gama kowane mutum da yake da shago a cikin kasuwan nan za a sake mayar musu da shago su su zo su ci gaba da kasuwanci su gwamna ya bani directive ina yuzi mande na gwamna ne cewa za a gina wani kasuwa 100% gwamnati ne batun cewa ah, ba a shirya ba na nada komiti wanda sag ya inaugurated aka ɗauki list na dukka wanda suke da shago a cikin kasuwa nan da number shago da menin bisa ga takarda suke da shi muna da shi comprehensive kuma an tabbatar musu cewa duk wanda akwai sunan shi nan in allah ya sa an gama kasuwa na cikin lafiya kowa zai samu shagunsa sai dai idan haya kake yi a ciki kaga mu yanzu ba kai da kake haya zamu mu baka shago mai shago ne sai dai gyaran da muke yi yanzu a cikin kasuwan fuluja da aka bayar ba mai shago wanda ana haya shagunsa shi za mu ba shi filar fallujah ba wayanda suke sayar da kaya a ciki yanzu ko haya kake yi ko naka ne su ne za a ba su fili a fallujah market saboda haka babu wanda za a cuta To sai dai Abubakar Waziri guda cikin shugabannin 'yan kasuwar ta Jimaita ya ce akwai kalubale game da wancan zance na mayar da 'yan kasuwar wancan wuri da ake kira Fallujah wadda kumashina Ishaya ke magana a kai. Kuma ma wancan wuri ma babu ma security. Guri ne wanda mun sani tent ne na criminals. So duk abun da kawai dai yana nan a cabuke abu ne wanda ba fasali ba kai ba gindi. Kuma most of 'yan kasuwan shi ne gaskiya shi ne talakawa ne ba masu kuɗi ba ne. To yanzu abun da ake kokari a yin nan ba mu san mutum nawa ne suke da karfin iya sayan fili har su yi gini ba. Sa'annan fili ma fili ne wanda ba zai ɗauki ma rabin kasuwan ba ko kuma in ce ko kwatan kasuwan to abu ne wanda gaskiya bai yi ba babu tsari a ciki kuma babu tausayawa. To Allah ya kyauta ma saurayi karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. A gaida da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma sai. najeriya ta shiga sahun kasashen da ake ran za su yi zauracin samun mai horar da 'yan wasan kasar faransa mata hab renard duk kuwa da kalubalen da wasu manazarta ke gani a tattare da yin haka an jiyo renard yana bayyana aniyarsa ta barin kungiyar mata 'yan wasan na faransa a karshen gasar wasannin olympics na bana a paris inda kuma ake ran cewa watakila ya kama hanyar komawa aikin horarwa a nahiyar afirka kocin ya taɓa lashe gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka sau biyu da kasashen zambia a shekara ta 2012 da kuma ivory coast a shekara ta 2015 yanzu haka najeriya na farautar mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles domin maye gurbin jose posero wanda ya bar aiki a farkon wannan watan bayan jagorantar kasar zuwa wasan karshe ta gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana a kasar ivory coast duk da yake dai da akwai 'yan takarar mukamin da dama na cikin gida ciki har da mataimakin posero din da yanzu haka yake shugabantar kungiyar narkon kwarya wato da george to amma wasu majiyoyi na bayyana cewa hukumar kwallon kasar ta nff ta fi karkata kan samun koci daga kasashen waje da sai dai kuma wasu manazarta na bayyana ta babar yiwuwar hakan la'akari da kalubalen kuɗi da hukumar ta nff ta fuskanta na biyan kocin da ya gabata inda suke ganin da wuya ta iya biyan renar albashin da zai kai dala amurka 150 a kowane wata wato daidai da naira kusan miliyan 200 a kowane wata a kasar turkiya kungiyar kwallon kafar fana bace za ta cimma matsaya a gobe talata akan ko za ta janye daga gasar super league ta kasar sakamakon farmaki da ta ce an kai wa 'yan wasan ta a cikin watan maris ne kungiyar ta ce magoya bayan trabzonspor sun fantsama a cikin filin wasa suna dukan jami'an tsaro har ma da 'yan wasanta bayan wasan da ta doke transport din da ci uku da biyu to sai dai kuma hukumar kwallon kasar turkiya ta hada da 'yan wasa uku na kungiyar ta fana bace ciki har da dan najeriya bright osai samuel a cikin jerin waɗanda ta gabatar wa kwamitin ladabtarwa domin a hukunta su kan hannu a tada rikicin a gobe talata ne shugabannin gudanarwa na kungiyar ta fana bace za su gudanar da wani taron gaggawa inda kuma za su kada kuri'a kan yiwuwar janyewar kungiyar kamfanin tseren motoci na formula 1 ya saye kamfanin tseren manyan babura na motogp akan zunzurutun kudi dala biliyan 3.6 kamfanin liberty media na amurka da ya mallaki formula 1 tun daga shekara ta 2017 ya sai moto gp ne daga kamfanin wasanni na dorna da ke kasar spain safarar da ya ta yi tanadin cewa kamfanin liberty zai mallaki kashi 86 cikin 100 na dorna yayin da hukumomin dorna din kuma za su ci gaba da rike sauran kason ƙarshen labaran wasanni kenan mu kasance lafiya. a gai da murtala albarkacin watan ramadan ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkat suna na fa'imatu abubakar ɗaliba a makarantar ashabul kafiwar rakin kamaru ya hunde birkiteri zan karanta muku alkur'ani mai girma daidai da ya sauka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allahu la ilaha illa huwal hayyul نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وعنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يعفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء huwallazi yasa wiruka arhami aruhame kaifa ya sha. La ilaha illa wani azizu haki. Waladi anzala alaikali kitaba min huaya tun mu kamata nuna mulukitabi wa uharu mutu ta sha biya. فأما الذين في قلوبهم الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wama ya zakaru illa ulil albab sadaqallahu lazim allahu akbar idan ka kai azumin za ka sha ruwa ga addu'a ka ci sahaba zama uwa butallatil uruq wa sabbatul ajr insha allah yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. A yau Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin hana kafar Aljazira watsa shirye-shiryenta a cikin Isra'ila. Tashar ta'addanci ta Aljazira ba za ta sake watsa shirye-shiryenta daga Isra'ila ba. na ƙudiri aniyar ɗaukar mataki ba tare da bata lokaci ba bisa ga wata sabuwar doka don dakatar da ayyukan tashar a cewar Netanyahu a wani saƙo da ya rubuta a shafin sada zumunta na X. Da safiyar yau ne majalisar dokokin kasar ta zartar da ƙudirin dokar wanda ya ba gwamnati damar rafa kafofin yada labaran kasashen waje da take ganin suna barazana ga tsaron kasar. rundunar sojan isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin shifa da ke arewacin gaza bayan kammala wani aiki a can janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a gaza bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. rundunar sojan isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa rundunar sojan amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke karkashin ikon mayakan hufe a yemen tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta tsakiya da ake kira centcom ta fitar ta ce dakaranta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen a saman tekun bahar maliya ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi a ranar asabar ne dai aka lalata dakan jiragen guda biyu waɗannan ayyukan na da mahimmanci don kare sojojinmu da tabbatar da 'yancin bi ta wurin da jiragen ruwa da kuma tsare hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa musamman don amurka abokan haɗin gwiwa da 'yan kasuwa a cewar rundunar ta centcom to masu sauraro da haka ne maka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safi gobe talata idan allah ya kai mu inda za mu kama ku wani sabon shirin za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin maryam dauda ta yana kawo shirye shiryen mu na yau da fiona nan dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum